daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. 我们。 farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na biyu kuma na rana a yau Alhamis. Da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya za mu shiga tuskan shirye-shiryenmu na yau da kullum, inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarin duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Jagoran juyin jihar Musulunci ya bayyana cewa babu makawa Amurka abokiyar laifukan da Yahudawan Sauniya suke aikatawa ne a Gaza. mahajjata aikin hajjin bana suna ci gaba da tururuwan zuwa tsayuwar arafat a yau alhamis sojojin yemen sun kai hare-hare kan filin jirgin saman lot da ke jefa da aka mamaye da jiragen sama biyu marasa matuka ciki yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jagoran juyin halin musulunci na iran ya bayyana cewa babu makawa amurka abokiyar laifukan da yahudawan sahiyoniya suke aikatawa ne a gaza a safiyar yau alhamis ne jagoran juyin halin musulunci ayatollah said ali hamna'i ya gabatar da kira ga mahajitan ɗakin allah yana mai jaddada cewa aikin haji bana aikin haji ba karamar tafiye-tafiye ba ne da ake nufin kasuwanci ba kamar sauran tafiye-tafiye ba ne da ake nufin kasuwanci yawon buɗe ido ko wasu abubuwa daban-daban ba waɗannan wani lokaci ne sukan haɗa da ibadu da ayyukan alheri motsa jiki ne da ƙaura daga rayuwar da ta saba zuwa ga rayuwar da ake so rayuwar da ake so ita ce rayuwar tauhidi wacce ta ƙunshi muhimman abubuwa masu muhimmanci na dindindin kamar ɗawafi akai-akai a kusa da kusurowin gaskiya da jajircewa tsakanin ƙwaloluwa masu wahala da jifan shaiɗan a kullum da tsayuwar zikiri da addu'a ciyar da maskinai da matafiya da daidaito tsakanin mutane ba tare da la'akari da launin fata harshe ko yanayin ƙasa ba da kuma shirye-shiryen fuskantar kowane irin hali da jajircewa wajen daga tutar kare gaskiya aikin hajji ya tattaro misalai da wannan rayuwa yana gabatar da ita ga alhazai da kiransu zuwa ga gare ta wannan kira ya kamata ya samu kunnuwa masu karɓa kuma a buɗe zukata da idanu gare su na zahiri da na ɓoye dole ne mu yi koyin waɗannan darussa kuma mu ƙarfafa ƙudurinmu na yin amfani da su kowa na iya ɗaukar mataki kan wannan tafarki gwargwadon ikonsa amma malamai da masana da masu rike da mukaman siyasa da zamantakewa suna da nauyi fiye da kowa mahajjatan aikin hajjin bana suna ci gaba da tururuwan zuwa tsayuwar arafat a yau alhamis mahajjata na ci gaba da tururuwan zuwa arafat domin gudanar da muhimmin rukunin aikin hajji mahajjatan suna gudana da mahajjatan suna gudanar da ranakunsu tun daga ketowar alfijir har zuwa bayan sallar lisha'i a filin arfat bayan sun gudanar da ibadar ranar tarwiya wadda mahajjaci ya yi a mina yana takaita salloli ba tare da haɗa su ba safiyar rana ta goma mahajjata za su sake komawa mina don jifan jamarat al'aqaba kafin su yi aski ko saisaye su yanka dabbar laihiya sannan su nufi ɗakin ka'aba domin yin tawafin hajji sojojin yemen sun kai hare-hare kan filin jirgin saman lot da ke jefa da aka mamaye da jiragen sama biyu marasa matuƙa ciki sojojin yemen sun sanar da kai wani farmakin soji kan tashar jirgin saman lot da ke yankin jifa da ke aka mamaye domin jaddada goyon baya ga al'ummar falasɗinu da ake zalunta da kuma nuna tsananin rashin amincewa da kisan kiyashi da ake da makiya yahudawan sahayoniya ke yi kan yan uwansu a zirin gaza rundunar ta bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da ta fitar yau inda ta ce farmakin da rundunar sojin saman yaman suka kai da jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki kiran yaffa guda biyu ya samu nasarar cimma burin da ake bukata rundunar sojin ta yi nuni da cewa a daidai lokacin da mahajjata ɗakin allah suke shirin tsayuwan arfa suna tasbihi da godiyan allah ana ci gaba da zubar da jini 'yan uwansu a gaza ba tare da wani mataimaki ko mai ceto daga al'ummar musulmi ba dukwa da irin ƙarfi da za a iya kawo ƙarshen wannan kisan kiyashi wadda duniya ba ta taɓa ganin irinsa ba masu saurare kada ku sha'afa labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran shugaban ƙasar iran ya jaddada cewa amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila suna da mugun nufi kan iran da ƙasashen musulmi shugaban ƙasar iran ya jaddada cewa amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila suna da mugun nufi kan iran da ƙasashen musulmi shugaban ƙasar iran mas'ud pazashkiyan ya jaddada cewa amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila na da mugun nufi kan iran da ƙasashen musulmi a yayin wani jawabi da ya gabatar a wajen juyayin tunawa da rasuwar imam Khomeini yadda Allah ya tabbata a gare shi Fasaskiyan ya ce haramtacciyar ƙasar Isra'ila ba za ta iya aikata wani aikin hauka da wauta ba idan ƙasashen musulmi suka haɗa kansu Fasaskiyan ya ƙara da cewa waɗanda ke da'awar kare haƙƙin bil'adama suna kare haramtacciyar ƙasar Isra'ila mai laifi. kuma suna ci gaba da adawa da shirin makamashin nukiliyar iran na zaman lafiya ya ci gaba da cewa babu mutum mai yanci da zai yarda da zalunci da girman kai kuma iran ba za ta yarda da su ba basaskiyan ya bayyana cewa za su dakila duk wani makirce-makircen abokan gaba kuma ba za su taɓa yin watsi da 'yancinsu na makamashin nukiliya da kimiyya ba. sojojin mamayar isra'ila sun kai harin wuce gona da iri kan yankin gaza da ya yi sanadiyar shahadan 'yan jaridu uku sannan sun kai wani harin bom kan asibitin baptist a gaza rahotanni sun sanar da kashe 'yan jarida uku yayin da wasu kuma suka jikkata a safiyar yau alhamis a wani sabon laifi da sojojin mamayar isra'ila suka aikata kan 'yan jarida yayin da sojojin suka sake kai hari kan asibitin al'ahali arab baptist da ke birnin gaza majiyoyin kiwon lafiya asibitin baptist sun rawaito cewa wani jirgi maras matuki cikin sojin mamayar isra'ila ya kai hari a harabar asibitin inda ya kashe 'yan jarida uku tare da raunata dimbin falasɗinawa da suka fake a cikin harabar. 'yan jaridan biyu da aka kashe an bayyana su da 'yan jaridan Falasɗinu Today TV Suleiman Hajj al-Ismail da Ismail Bada yayin da wakilin gidan talabijin na al'arabiya Islam Badar da mai ɗaukan hotonsa Ahmad Kalja da ɗan jarida Imad Dolot suka samu raunuka daban-daban ƙarshen labarun duniyan kenan. To da labarin da ku gama shan labarin duniya yanzu kuma za mu shiga taskan shirye-shiryenmu ne da kullum inda za mu fara da sharhin bayan labaru sannan shirin ko kun san sannan mu koyi harshen farisanci sannan shirin don matasa sannan tarbiyyar iyali sannan afirka a yau. daga ƙarshe mu karkare shirin namu da shirin amsoshin fikihu da fatan za ku ji daɗin shirin-shirin namu ku yi saurare lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da warhaka. Sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da shirin gwamnatin ƙasar faransa na amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta da kuma makomar hamci ƙasar isra'ila wanda ni tahir amin zan karanta shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya dage kan cewa sai ya shelanta amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta bisa fahimtar warware rikicin gabas ta tsakiya ta hanyar kafa ƙasashe biyu kamfanin dillancin labaran paris today na ƙasar iran ya nakalto kamfanin dillancin labaran reuters na cewa shugaba emmanuel macron na ƙasar faransa ya dage kan cewa gwamnatin ƙasar faransa za ta amince da ƙasar falastinu mai zaman kanta a matsayin hanya tilo ta kawo ƙarshen rikicin gabas ta tsakiya bayan ya ga yadda hamdi ƙasar isra'ila take kisan kiyashi ko kisan kare dangi ga falastinawa a gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan sai dai menene matsayin sauran kasashen turai kuma yaya wannan zai shafi ita hamji kasar isra'ila musamman firayim ministan haramtaccen kasar benjamin netanyahu a ranar 17 zuwa 20 ga watan yuni da ya shigo ne gwamnatin ƙasar faransa da kuma ƙasar saudiya za su jagoranci wani taro a birnin new york na ƙasar amurka tare da haɗin kai da majalisar ɗinkin duniya don shelanta amincewa da ƙasar falastinu a matsayin 'yantacciyar ƙasa kafaɗa da kafaɗa da hamci ƙasar isra'ila idan haka ya faru dai ƙasar faransa ce ƙasa ta farko a cikin ƙasashen yamma wacce take da musulmi masu yawa da kuma yahudawa masu yawa ta fara amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta a bisa ra'ayin warware rikicin gabas ta tsakiya mafi girma wanda aka ɗauki fiye da shekaru saba'in ana fafatawa kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto spain bath 8 ministan harkokin wajen norway yana cewa idan ƙasar faransa ta amince da samuwar ƙasar falastino ƙasashen turai da dama za su bi sawunta su amince da ƙasar falastino ganin yadda al'amarin yana damun kowa a duniya wasu masana dai suna ganin shugaba macron ya ɗauki wannan matakin ne saboda ganin yadda muguwar gwamnatin hamdukasar isra'ila take niƙa falastinawa a gaza da kuma yankin yamma kogin jordan irin yadda babu wanda zai amince da hakan a ina yake a duniya har ila yau macron ya ɗauki wannan matakin ne don kada rikicin ya ƙara rincaɓewa har ya zama ba za a sake yin maganar kafa ƙasashe biyu don walwala rikicin ma gaba ɗaya don da alamun rikicin in ya ci gaba to tabbas ƙasa ɗaya ne kawai za a yi a ƙasar falasɗinu da aka mamaye kuma mafi rinjayen zato shine hamci ƙasar isra'ila za ta wargaje kuma za a kafa ƙasar falastinu mai cikakken 'yanci a dukkanin ƙasar falastinu da aka mamaye anne kilele gendre jami'in shugaban ƙasar faransa mai kula da harkokin yammacin asiya an nakalto shi yana cewa a halin yanzu muna so mu wuce batun magana kawai za mu amince da ƙasar falastinu ne kuma mu yi aiki ga dangadan don ganin takafu sai dai kowa ya san cewa idan gwamnatin ƙasar faransa ta amince da ƙasar falastinu mai zaman kanta a matsayinta na ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen yamma kuma cikin ƙungiyar g7 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya wato wannan al'amarin babba ne sosai ga yahudawan isra'ila musamman Firayim Ministan ƙasar benjamin netanyahu wannan al'amarin zai dakula wa harmci ƙasar isra'ila lissafi musamman benjamin netanyahu firayim ministan haramtaccen ƙasar gwamnatin ƙasar faransa dai ta bayyana cewa ba za ta saurari duk wata takurawa daga hamshi ƙasar isra'ila ko wata ƙasa a duniya dangane da abin da ta sa a gaba ba wani babban jami'in gwamnatin ƙasar faransa ya bayyana cewa idan akwai wani lokaci na amincewa da ƙasar Falasɗinu mai zaman kanta to wannan shine lokacin wasu da dama dai sun bayyana cewa idan ƙasar faransa ta sami nasarar tabbatar da anniyarta, to wannan kamar bom ɗin nukiliya ne aka jefa wa harci ƙasar isra'ila ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. こうくんさん bismillah rahman rahim yau alhamis goma sha biyar ga watan hordod shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da hudu hijira shamsiyya wacce ta yi daidai da tara ga watan zulhajjin shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya har ila yau wacce ta yi daidai da biyar ga watan yuni shekara ta dubu da ashirin da biyar miladiya masu sauraro ko kun san cewa yau ce tara ga watan zulhajji ranar arafa a kowace shekaran hijira kamariya ko kuma ranar addu'a ga musulmi a a ko'ina yake a duniya musamman ga mahajjata a filin arafa wannan ranar don girmanta wani idi ne duk da cewa ba a kiranta da idi ga musulmi kamar yadda muka sani arafa dai wani wuri ne mai faɗi a kusa da dutsen jabar rahma da ke kudu maso gabacin birnin makka ubangiji yana buƙatar mahajjata musulmi su tsaya na wani lokaci a wannan yinin a arafat sannan su yawaita addu'o'i da kuma roƙonsa bukatunsu don haka ne ma aka hana mahajjata yin azumi don su sami damar addu'a sosai da kuma neman gafarar Ubangijinsu. Don haka ne aka ruwaito addu'o'i daban-daban wanda musulmi za su yi a ranar. Daga cikinsu akwai addu'ar Imam Hussein salam na ranar Arafa. Ana buƙatar mahajjata ko kuma musulmi a ko'ina yake a duniya ya karanta wannan addu'ar bayan sallar azahar da la'asar. Ana son mahajjata su riƙa addu'o'i har zuwa magariba ba tare da sallar magariba a Arafa ba. sai su je mash'aril haram wanda bai da nisa sosai daga arafat sai su hada sallar magariba da isha sannan su yi shirin kammala ayyukan hajji wanda suka rage da fatan allah ya karbi addu'o'inmu a wannan ranar. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1388 da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan zulhajjin shekara ta 60 hijira kamariya muslimu dan aqilu dan abi talib dan amin imam hussein alaihi salam jika manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya shahada a hannun ubaidullah dan ziyad a birnin kufa kafin haka dai a lokacin da imam hussein salam yake zaune a birnin makka na watanni kimani hudu bayan ya fice daga birnin madina a ɓoye saboda baya son yiwa wa yazid dan muawiya mubaya'a mutanen kufa da dama sun aiko masa da wasiku inda suke kiransa da ya zo kufa ya jagorance su don yaƙar sarki a zalimi daga cikin sarakunan bani umayya wato yazid dan muawiya mutanen kufa sun aika wa imam hussein alayhi salam wasiƙu wa'anda suka kai dubbai a lokacin da wasikun suka yi yawa imam hussein alayhi salam ya da muslimu dan akilu dan aminsa zuwa birnin kufa don ya tabbatar da gaskiyar abinda da wa'annan ɗimbin mutanen kufa suke faɗa a lokacin da muslimu dan akilu ya isa kufa da farko dubban mutane sun tarbe shi sun kuma yi masa bai'a a madadin imam hussein alayhi salam amma bayan da ubaidullah ɗan ziyad ya zama walin kufa ya tsoratar da su da sojojin yazid wa'anda suke zuwa kufa daga sham sannan ya sayi wasu da kudade masu yawa sai suka watse suka bar muslimu ɗan akilu shi kadai a cikin garin da ya kasance baƙo ne a kuma cikin dare bai san inda zai je ba da karshe dai muslimu ɗan akilu ya faɗa hannun jami'an tsaron ubaidullah dan ziyad wanda ya sa aka jefa shi daga kan bene na gidan gwamna ya fada ƙasa ya yi shahada a rana irin ta yau. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 62 da suka gabata a rana irin ta wato 15 ga watan hurdot shekara ta 1,442 hijira shamsiyya a lokacin da mutanen iran suka fahimci cewa jami'an tsaron sarki sha sun kama imam khomeini kutisa sirruhu a cikin dare a gidansa a kum kuma suka tafi da shi teran daga kum bayan 'yan kwanaki da wani jawabi mai zafi da ya yi a ranar ashura a makarantar feziya da ke birnin kum sai suka fito zanga-zanga a birnin kum din da kuma sauran birane a kasar suna neman a sake shi bayan haka jami'an sojojin sha sun yi dirar mikiya akan masu zanga-zanga a garin kum inda suka kashe dubbai daga cikinsu wannan zanga-zangar dai wacce ake kira bakar juma'a ta sha biyar ga watan hordot ita ce masomin rigima tsakanin malaman addini da kuma sarki sha a ƙasar iran wanda ya ɗauki kimanin shekaru goma sha biyar ana fafatawa tsakanin mutanen iran masu goyon bayan malaman addini musamman imam khomeini kudisa sirruhu da kuma sarki sha har zuwa ranar ashirin da biyu ga watan bahman shekara ta dubu da da da uku hamsin bakwai hijira shamsiyya ranar da aka ba da sanarwar faɗuwar gwamnatin sarki sha da kuma kafa jumhuriyar musulunci a nan kasar iran masu sauraro ko kusan cewa shekaru takwas da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyar ga watan yulin shekara 1967 miladiya aka fara ɗaya daga cikin manya-manyan yaƙe-yaƙe mafi girma tsakanin Kasar isra'ila da ƙasashen larabawa sojojin Kasar isra'ila sun yi wa ƙasashen masar jordan da kuma siriya bazata inda suka keta kan iyakokin ƙasashen uku suka kuma wargaza dukkanin jiragen yakin kasashen sannan sojojin ƙasa na hamji ƙasar isra'ila suka mamaye yankin sina na ƙasar masar daga ciki hadda mashigar ruwa ta suez sannan suka mamaye yankin Tudangola na ƙasar Siriya, sannan ta Jordan kuma Yahudawan sun mamaye gabacin birnin Kudus, sannan Yahudawan suka yadda da tsakaita budewa juna wuta a cikin kwanaki shida kacal. Hanyar ƙasar Isra'ila ta gudanar da wannan yakin ne tare da taimakon hukumomin leƙe asiri na ƙasashen Amurka da Burtaniya. sai dai bayan wannan kayan da kasashen laraba suka sha kasar masar da syria sun yi wa hamshi kasar isra'ila bazata a cikin watan oktoban shekarar 1970 miladiya inda sojojin masar suka tsallaka mashigar ruwa ta swiss sun kuma kwace wani bangare na yankin sina daga hannun hamshi kasar isra'ila sannan kasar syria kuma ta kwace wani bangare na tuddan golan daga hannun sojojin hamshi kasar isra'ila آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda a yau da yadda Allah za mu shiga cikin darasi na ɗari da saba'in idan masu sauraron mu suna tare da mu a cikin shirin da ya gabata an ji cewa dai muhammad tare da wasu 'yan kasashen turkiya da azerbaijan waɗanda dukkaninsu kasashe ne da suke makwabtaka da iran sun kasance tare da muhammad kuma sun tattauna dangane da irin yanayin al'adu da kuma harsuna da dukkanin kasashen suke yin magana da su a yau ma da allah za a ji wata tattaunawar tsakanin muhammad da wasu da ya haɗu da su a tehran wato yusuf ɗan ƙasar afghanistan da kuma tahir ali ɗan ƙasar pakistan waɗanda dukkaninsu ƙasashe ne suma da suke makwabtaka da iran da kuma suke da daɗaɗɗun al'adu gami da addinin musulunci wa uba da ya haɗa al'ummominsu sai a biyan mu sannu a hankali a cikin shirin domin jin tattaunawar da ta gudana a tsakaninsu amma kafin nan ga kalmomi چه کاری؟ aiki. شما آمده اید. کو کوکا زو. فهمیدن. فهمتا. شعر. وقع من میخواهم یاد بگیرم این سون این کویا زبان هرشی فارسی پارسنچی دانشگاه تهران جامعه تهران رشته ایرشی پزشکی نلیکتنچی من تحصیل میکنم. نی اینا کراتو دوست ابوکی حتما تبس شما میشناسید. کو کن بیش از پیدا صد و هفتاد میلیون نفر متنه میلیون درید سبعین بیشتر مردم ما و متنی مسلمان مسلمی سال شکره درگیر ریکیچی جنگ یکی اشغال مامایا کشور کسا آمار کدیدگا سازمان ملل مجلس دینکین دنیا سال 2006 شکره تا 2006 29 میلیون میلیون 29 پشتو هرشن پشتو دیگر ندبن آنها صحبت می کنند سو سنایم مگنه زبان رسمی هرشنگ کسه فرهنگی نه الادو مشترک نه روابط دنگنتکه اقتصادی na tattalin arziki siyasi na siyasa se uku Hub. mai kyau روبرشت mai haɓaka Hamintor. haka ne Masalan. misali Ziyad. mai yawa غذایی na abinci کالاها یکی می توان یافت زا ای سامو To yanzu haka Muhammad da Tahir Ali da kuma Yusuf suna tare a bangaren nazarin harshe da adabin farisanci na jami'ar tehran inda muhammad ya fara tambayar yusuf da cewa شما برای چه کاری به ایران آمده اید؟ سبود می زو ایران من برای فهمیدن شعر اقبال لاهوری میخواهم زبان فارسی یاد بگیرم نی سبود اینا سن این فهمچی وکوکین اقبال لاهوری اینا سن این کویی هرشن پرسنچی من اهل افغانستان هستم. در دانشگاه تهران در رشته پزشکی تحصیل می کنم و دوستم تاهر و دوست تاهر علی هستم. نی متمن افغانستان نی. اینا کراتو ا لیکتنچی ا جامعه تهران. نی ابوکن تاهر علی نی. حتما شما پاکستان را می شناسید. کشور من بیش از 170 میلیون نفر جمعیت دارد و بیشتر مردم آن مسلمان هستند. اما افغانستان در سالهای اخیر در دیر جنگ و اشغال بوده است. تبس کسان پاکستان کسا تا تنا دا متانه سما د ملین ری اکسر تا مسلمینه. اما افغانستان آشکرم بایا باین نن تای پا ما د مامایا. کشور افغانستان چقدر جمعیت دارد؟ اصار افغانستان عددن متانن تا نوانی بر اساس آمار سازمان ملل در سال 2006 جمعیت این کشور حدود 29 میلیون نفر است. مردم افغانستان مسلمانند و به زبانهای فارسی و پشتو و چند زبان دیگر صحبت می کنند. مجلس اینکن دنیا دونیا دنیا تا shekara ta 2006 adadin متانان ونن ƙasa که miliyan 29 ne ترنه afghanistan افغانستان مسلمینه. suna magana da harsunan Farisanci, Pashto da wasu harsuna na daban. آیا زبان رسمی کشور شما فارسی است؟ شن پارسنچی نه هرشن قصا حکومنچه قصر کو؟ بله، فارسی دری و پشتو زبانهای رسمی افغانستان هستند. ای پارسنچی دری د پشتو سونه هرسنن قصا حکومنچه. حتما کشورهای پاکستان و افغانستان پیشینه فرهنگی مشترکی با ایران دارند. تبس قساشن افغانستان و پاکستان سنا دا العدو نبی دا ایران. البته روابط اقتصادی و سیاسی این سه کشور با هم بسیار خوب و رو به رشد است. lallai dangantaka ta fuskacin tattalin arziki da siyasa tana da kyau kwarai tsakanin waɗannan ƙasashe uku kuma tana ƙara haɓaka. همینطور است مثلا ایران صادرات زیادی به افغانستان دارد و بسیاری از محصولات غذایی و کالاهای صنعتی ایرانی را می توان در افغانستان یافت. هکنی مثالی ایران تنا شگر دکایا کایا و افغانستان da dama daga cikin kayayyakin abinci da na kere-kere za a iya yanzu kuma sai mu je ga wannan tattaunawa a cikin harshen Farisanci شما برای چه کاری به ایران آمده اید؟ من برای فهمیدن شعر اقبال لاهوری خواهم زبان فارسی یاد بگیرم. من اهل افغانستان هستم. در دانشگاه تهران در رشته پزشکی تحصیل می کنم و دوست تاهر علی هستم. حتما شما پاکستان را میشناسید کشور من بیش از 170 میلیون نفر جمعیت دارد و بیشتر مردم آن مسلمان هستند اما افغانستان در سالهای اخیر درگیر جنگ و اشغال بوده است کشور افغانستان چقدر جمعیت دارد بر اساس آمار سازمان ملل در سال 2006 جمعیت این کشور حدود 29 میلیون نفر است مردم افغانستان مسلمانند و به زبانهای فارسی و پشتو و چند زبان دیگر صحبت می کنند. آیا زبان رسمی کشور شما فارسی است؟ بله، فارسی دری و پشتو زبانهای رسمی افغانستان هستند. حتما کشورهای پاکستان و افغانستان پیشینه فرهنگی مشترکی با ایران دارند. البته روابط اقتصادی و سیاسی این سه کشور با هم بسیار خوب و رو به رشد است همینطور است مثلا ایران صادرات زیادی به افغانستان دارد و بسیاری از محصولات غذایی و کالاهای سنتی ایرانی را می در افغانستان یافت madalla kamar da aka je a cikin tattaunawar taso kasashen afghanistan da iran da kuma pakistan kasashe ne da suke makwabtaka da juna waɗanda al'adu na tsawon shekaru suka hada su bugu da ƙari kuma addinin musulunci shine addini a waɗannan ƙasashe da ke da aksarin mazauna musulmi ba da bayan ha kuma ta fuskacin tattalin arziki da siyasa waɗannan ƙasashe suna da abubuwa da dama da suka hada su kamar yadda al'adu suka haɗa al'ummin waɗannan ƙasashe da kuma harsunan da suke magana da su idan allah kai mu a shiri na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani shiri to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri da kuma waɗanda aka ji murinsu da muhammad amin ibrahim da ya haɗa shirin fefe ne abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbin mu a shiri na gaba. matasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu saurare barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan sabon shirin mai taken don matasa. Kuma da yarda Allah wannan sabon shirin zai rika zo muku ne a cikin shirin rana da muke gabatarwa. Kamar kuma yadda taken shirin ya nuna zai mai da hankali ne akan matasa da samari da suke wani sashe mai muhimmanci na kowace al'umma. Shakka babu da akwai bambanci a tsakanin cibiyoyi na ƙasa da ƙasa watakila kuma a tsakanin al'ummu daban-daban wajen tantance shekarun da ake kira na samartaka idan muka ɗauki babban zauren majalisar ɗinkin duniya da kuma babban bankin duniya za mu ga cewa sun bayyana shekarun samartaka da cewa suna kamawa ne daga shekaru goma sha biyar zuwa ashirin da hudu ita kuwa ƙungiyar ƙasashen renon ingila ta commonwealth tana ɗaukar shekarun samartaka daga shekaru goma sha hudu zuwa ashirin da tara sai dai duk da wannan irin bambance bancen da rahim jama'a masu saurare barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan sabon shirin mai taken don matasa kuma da yarda Allah wannan sabon shirin zai rika zo muku ne a cikin shirin rana da muke gabatarwa kamar kuma yadda taken shirin ya nuna zai mai da hankali ne akan matasa da samari da suke wani sashe mai muhimmanci na kowace al'umma shakka babu da akwai bambanci a tsakanin cibiyoyi na ƙasa da ƙasa watakila kuma a tsakanin al'ummu daban-daban wajen tantance shekarun da ake kira na samartaka idan muka ɗauki babban zauren majalisar ɗinkin duniya da kuma babban bankin duniya za mu ga cewa sun bayyana shekarun samartaka da cewa suna kamawa ne daga shekaru goma sha biyar zuwa ashirin da hudu ita kuwa ƙungiyar ƙasashen renon ingila ta commonwealth tana ɗaukar shekarun samartaka daga shekaru goma sha hudu zuwa ashirin da tara sai dai duk da wannan irin bambance-bambancen da ake da su wajen tantance takamaiman shekarun samartaka abu ne da babu shakku a cikinsa cewa wani zango ne na rayuwa mai muhimmanci a lokaci ɗaya ko mai hatsari a bisa rahoton majalisar ɗinkin duniya akan samari na shekara ta dubu biyu da uku. samartaka wani zango ne a rayuwar mutum da yake tashi daga kan ƙuruciya zuwa tsayuwa da ƙafafunsa wannan shi ne dalilin da ya sa babu wata al'umma da take son ci gaba ba tare da ta wadatar da samarinta da ilimi ba domin kuwa su ne manyan gobe sai da yana da kyau a fahimci cewa idan muna magana akan samari da matasa a nan muna nufin maza da mata ba tare da wani bambanci na jinsi ba. Daga cikin muhimman abubuwan da shirinmu zai mai da hankali a kansu bisa yarda Allah da akwai ƙoƙarin sanin matsayin da samari suke da shi a cikin al'ummu wannan zai kunshi nazari a kan yadda a al'adance ake kallon samari a cikin al'umma sannan kuma da rawar da samarin suke takawa za kuma mu ji ta bakin malaman addinin musulunci domin fahimtar kowane matsayi samari suke da shi a mahanga ta musulunci da kuma nauyin da ya rataya a wuyansu Kasantuwar tattalin arziki da ci gabansa a cikin kowace al'umma wani abu ne mai matuƙar muhimmanci, saboda haka za mu yi ƙoƙarin sanin kowace rawa ce samari da matasa suke takawa a wannan fage. Idan aka yi la'akari da cewa al'adar da kowace al'umma take ɓanta da su, wasu abubuwa ne da aka gada daga kaka da kakanni. To yana da matuƙar muhimmanci a fahimci kowace rawa samarin suke takawa. wajen kiyaye waɗannan al'adun da kuma da za su isar da su ga na gaba abin nufi a nan shi ne kyawan al'adu da kowace al'umma take ɓanta da su wanda kuma take alfahari da su wani jigon da za mu taɓo a nan gaba bisa yarda allah wanda kuma yake da alaƙa da samari da matasa shi ne yadda ake wayar da kansu da kuma ilmantar da su saboda su iya gina kyakkyawar rayuwa da tsayuwa da kafafunsu ta hanya mafi kyawu. Sau da yawa ana yin kira ga samari da su zama masu kallon waɗanda suke gaba da su a matsayin abin koyi, sai dai a lokaci ɗaya yana da kyau da kuma muhimmanci a ƙarfafa su kansu matasan da samari domin su zama masu taka rawa ta hanya mafi kyawu, saboda su zama abin koyi ga tsaransu. Da yarda Allah a nan gaba, shirinmu zai taɓo wannan batu. tare da kawo misalai na wasu samarin da suke abin koyi ga tsaransu a cikin fagage daban-daban na rayuwa. Bugu da ƙari za mu ware wasu daga cikin shirye-shiryenmu domin tattaunawa da samari da matasa a kan matsalolin da suke fuskanta a rayuwarsu, musamman ma dai irin matsalolin da suka zama ruwan dare a tsakanin samari a cikin ɓangarori daban-daban na ƙasashenmu na Afirka. Za kuma mu taɓo fatan da nahiyarmu ta afirka take da shi akan samari da matasa wannan shine abin da zai kai mu ga tuntubar jami'an gwamnati a jamhuriyar nijar da tarayyar najeriya domin jin wato tanadin da ma'aikatu musamman ma dai na samari suka yi domin bunƙasa rayuwar matasan da samari abu ne da yake sananne cewa a cikin shekarun bayan nan an sami kafuwar ƙungiyoyin fararen hula da suka mai da hankali wajen kare manufofi da dama kama daga ƙoƙarin ganin ingancin tsarin demokuraɗiyya zuwa kare haƙƙin bil'adama da haƙƙin mata da sauran abubuwa masu muhimmanci da suka shafi rayuwar al'umma Shirin namu zai ƙoƙarin fahimtar kowace irin rawa samari suke takawa a cikin waɗannan ƙungiyoyi. Har ila yau za mu yi hira da ƙwararru a fagen halayyar bil'adama domin fahimtar matsalolin da matasa da samari suke fuskanta a cikin rayuwarsu ta zamantakewa. Za kuma mu tuntuɓi malaman addini. domin su fashe mana baki a kan yadda ambatan wato matasa ya zo a cikin alkur'ani mai girma da kuma hadisan ma'aiki mai tsira da aminci da iyalan gidansa idan kuma muka koma fagen aiki za mu yi magana a kan yadda wato ɗaukar matasa aiki yake iya zama mai amfani ga ci gaban wannan aikin da kuma al'umma baki ɗaya wannan shine zai kai mu ga yin magana akan rashin aikin yi da yake zama ruwan dare a tsakanin matasa a nahiyar mu ta afirka wasu daga cikin matsalolin da wasu matasa suke fama da su sun hada da shan ƙwayoyi kwayoyi hakanan kuma za mu ji ta bakin wasu daga cikin irin waɗannan matasan da suke fadawa cikin wannan matsala domin fahimtar dalilai na zamantakewa da suke tura su shiga cikin haka da yarda Allah za mu yi ƙoƙarin sanin dalilan da suke sa wasu matasan suna faɗawa cikin wannan matsala sannan kuma da tuntuɓar ƙwararru akan hanyoyin rabuwa da shan mugan ƙwayoyi. Waɗannan su ne muhimman abubuwan da shirinmu zai mai da hankali a kansa ta hanyar wato matasa da kuma ƙwararru a cikin kowane fage da muka ambata bisa yardar Ubangiji. da fatan matasa da suke sauraronmu za su kasance a tare da mu a lokacin da za mu rika gabatar da wannan shirin kafin lokaci na gaba ni mustapha adam da na shirya na kuma gabatar da wannan shiri nake muku sallama wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكر إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكر ما خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر الملك ملكك واحد ونظام ملكك مستمر tarbiyyar iyali Masararo salamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurara da ku a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali iri da ni awal kunya zai da gabatar muku da shi a cikin yan watannin nan masu zuwa da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya wannan sabon shiri kuwa kamar yadda aka saba zai rinka zuwa muku ne daga rediyon boh karkashin hausa tv da ke nan binin tehran allah ya ba mu ikon sauraron wannan shiri yadda ya kamata shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shirin ne da zai faro daga bismillah ma'ana tun daga ma'anar ita kalman tarbiyya da iyali da kuma lokacin da ya kamata a sawa tarbiyyar ɗan ba muna fatan har ila yau masu sauraro za su jure sauraronmu wajen sanya gargaɗin wannan shiri kuwa mun gayyato wani malamin tarbiyya ne daga makarantar darul sakalain da ke birnin karo manan isa usman makama don ya buɗe mana shirin da bismillah bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah ala'a'i salatu ala nabi wa ala'ani wato aka ce tarbiyya ta kalma ce take koyi da kalmar ilimi ilimi wato bayani ne kawai a baki ko a rubuce amma tarbiyya ilimin ne a aikace wato a samu wanda bai da ilimin eh, ta hanyar ayyuka a ilimantar da shi a aikace kuma a sa ido a ga yana wannan ita ce tarbiyya kowane ilimin mutum yana da abin da yake da hadafi da ganin da zai ke yake tarbiyya wato manufa da kuma hadafi ita ce take nuna ta irin tarbiyya ake so a yi ko shuka mutum tana kanana ai tarbiyya ake mata don ta kai ga wannan mataki ko dabba da za a gani kamar karnuka suna haɗa da kananan yayansu ai tarbiyya ke musu suna koya musu kariyar kai haka nan ko matsafi ne ka samu yana rika wa yayansa shi ma irin tarbiyya suke na yana son su kai wani matsatsari amma a musulunci tarbiyya ita ce aiwa mutane wato wani madadi wanda za su kai da samun tsira duniya da lahira su samu yadda ubangiji a shiga aljanna shi ne faɗin su Allah ta'ala cewa ko an fasa kuma kuma nara kun tsirar da kanku da iyalanku wuta ta hanyar mai kinan ta hanyar tarbiyya wato a samu makarimar akhlaq inda manzon Allah shine kululuwar wannan makarimul akhlaq wanda Allah ta'ala kira shi da cewa innaka la ala khuluqin azim to tarbiyya ma'anar take da kuma hadafinta raro har la yau kad dai a gaji barka mu sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali a wannan shiri na farko na riga na ce da muku malamin da zai kasance babban bakon namu na farko wanda kuma zai fara ne daga ma'anar wannan karma ta tarbiyya allah shiga ta malam bismillah to allah shi kara tallafawa malam menene ma'anar kuma iyali da yake shirin namu na tarbiyyar iyali ne kamar dai kar dai a yi tuya a manta da albasa to ma'anar iyali shine wato haɗuwar mace da namiji su haɗa samar da zama samar da gida wanda zai samar da ‘ya'ya da Allah da jikoki. Amma iyayen shi wannan mutum duk suna daga cikin iyalansa mata ma ba su da karfin kula da kansu ya da mata duk nauyi ne akan wanda ya haɗa iyali kuma ita mace ita ce ta fita daban saboda in iyaye suna da karfi za su kula da kansu hakanan ƴaƴan sun kai mun munzalin hankali sun mallaki abin da za su kula da kansu don suna iya fita daga hannun babansu amma ita mata komai arzikinta tana nan a cikin nauyi na iyalin mutum idan ita ce ta yafe da kanta waɗansu suna ganin iyali a matsayin kawai mutum da matarsa da ɗaya ko biyu ko uku amma a musulunci iyalai sun haɗa hadda iyaye wanda kenan ba su da ƙarfi dole mutum haƙƙi ne a kansa su kula da su suna iya iyalansa ne. To, madalla, muna ƙara jan hankalin masu mu da kasu shafa da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga rediyon boh na birnin tehran wanda ke karkashin hausa tv inda muka fara tattaunawa da malam isa usman makama tsohon malamin tarbiyya a makarantar daru sakalayin da ke birnin kano to allah ya kata malam mai malam zai ce game da sharuɗan kafa iyali tun kafin dai nisa shi da yake dama magana ce ta tarbiyya tarbiyyar zuri'ar da mutum yake so ya samu in farko ta fara ne da zaɓin irin matar da zai kafa iyali da ita wata za ta zama uwar 'ya'yansa da manzo ne tsira da abinci shi da Allah yana cewa ku zaɓar 'ya'yanku uwaye na gari saboda hali na so yake tun daga nan mutum zai duba mace da take da wato asali mai kyau na tarbiyya wata ita kuma ta samu albarkacin wannan tarbiyyar wajen ilimi da kunya da kiyaye addini da mutunci tun daga fanar mutum zai dora a kansa wannan wato sharaɗi na biyu ba kawai sha'awa ce take sa a yi aure a haɗa iyali ba ko da ko tana daga ciki ya zama dai mutum yana da ƙarfin da zai iya rike iyali kuma ƙarfin koya ya bayyana ya wadatar saboda an yi hani ga mutum tsoron talauci ya hana shi yin aure ga dalili ga auren za a eh, yi ga ciyarwa za ta iya samuwa amma a kuma wani tsoro na daban to wannan mummunan zato ne ga ubangiji to Allah ya kara tallafawa malam wasu na ganin tun bayan haihuwan jinjiri ake fara tarbiyya ya batun yake ne malam wannan tambaya tana da alaka da waccan wato shine ana fara tarbiyar yara ne tun lokacin zaben mata wannan ne na farko sa'annan lokacin da ɗa yake aka samu ɗa a ciki dokar kar a wato yi jinkiri wajen yi masa addu'a har ma da waɗansu abubuwa da aiki haka na taimako za ka ji an ce a rubuta kaza a wanke a biyo mai ciki saboda kare nan daga sharrin shaidanu da zaman tun yana daga ciki a fara samun kariya haka nan in an haihu ga huɗuba da ake yi kiran sallah a dama kama a hagu da kuma zaɓa masa suna na gari sunan da zai zama mai tasiri saboda suna duk baya a ƙasa banza akasari sai kaga ya yi tasiri kan wanda aka sa masa wannan kuma ya tabbata a cikin musulmi da waɗanda ba musulmi ba Sa'annan nan an ce a kiyaye jinjiri kada a je saman ko ba shi da hankali tun daga jarintakar ake ɗaukan tarbiyya da karatu misali malamai suke cewa idan jinjiri yana jin kishi to lallai idan a cikin tarbiyyarsu ana ba shi nono ko ruwa to kada ya zama na aldaidai lokacin an sa masa wata roba a baki wanda ba komai a cikinta yana tsotso har ya gaji gano cewa ba abin da yake bukata ba ne tarzar da shi mutum daga wani lokacin an fara koya masa karya da yaudara ta da cewa shi jinjiri ne amma wannan ajiyar za ta tasiri a kansa to haka nan ya fara wayo in ya yi laifi a nuna masa laifi ya yi kuma ana son a masa ladabi kar a masa yaudara a dunkula hannu a ce ungu yana zuwa a danke shi a duka in aka ce ungo to tabbatar a tabbatar ungon wani abu za a bashi haka nan a ce yaro bashi da lafiya za a bashi magani a yaudare shi cewa ungo alawa ce mai hankali shine wanda ko da wani a gefe zai ce da ɗanka karɓa alawa ce ka ce da shi a ba alawa magani ne a ci kuma sai ka sha saboda magani ne zai warkar da kai wato zama na gaskiya da gaskiya za a riƙa tarbiyyantar da yaro haka nan yaro tun yana ɗan ƙarami ake ɗora shi akan tafarki na hazukanci saboda shi da kiki amfaninsa a cikin al'umma ba shi da yawa dora shi akan tafarki na hazukanci daga kwatanta masa lissafi ba'annan in ya zo na tambayoyi kada da gwasale shi a rika ba shi amsa daidai da zai iya ɗauka komai wahalar tambayar kuma ko da tana kama da saƙo. saboda hankalinsa iya ya tsaya misali ya zo gurin umma sai na tambayar sa umma wai shi Allah sarki dawakinsa a ina yake ɗaurewa bai kamata a ce ka yaro da sabo a shi ba a ba shi ansa daidai da hankalinsa haka nan lokaci lokaci yaro zo ko cikin mace take tana ayyuka kada ne zo kusa da ta ce za ta kori shi ta ba shi wani abu da hankalinsa da shi ko da cokula ne ke min cokula nan guda nawa ne irin wannan tarbiyya da za ta tsaro zama haziki tana da matukar amfani kuma ya zama kenan shi yana ɗan karami an fara koya masa karatu musamman karatun alkur'ani illa dai an gano shi ilimin zamani gaggawar sa yara a makaranta ba fa'ida gare shi ba idan ya zama ne kenan idan ba a yi hakan ba wato zai zama in wata hanya daban babu tsaro to a yakan amma jinkirin sa yara a karatun boko karatun zamani wato yana da fa'ida akalla ya dokin kamar shekara shida ko bakwai kafin ya fara amma shi karatun addini wato samu karatun Allah da gaggawa ya zama samu buɗe wanda nan gaba zai iya karatu mai zurfi na Qur'ani zama hafizi to wannan kuma abu ne muhimmi ainihin ka ga 'ya'yan masu kuɗi da 'ya'yan sarakuna ba sa samun wannan saboda babu ba shi da lokaci kuma da shi ba ka ga ana 'ya'yan sarakuna sakakkuna. Thomas raro ga shi dai malam ya fara sakin jiki da bayanai yadda ya kamata je lokacin ba zai bare ba a nan kuma da mu sa aya a cikin wannan shiri a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na wannan makon malam isa usman makama ya daga cikin malaman halibeti a birnin kano a madadin hausa boh da ke karkashin hausa tv a birnin tehran ne awar kuma da na shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Africa Ayo. Masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rahoton da ke cewa jami'an tsaron Najeriya sun yi nasarar kashe mayakan ƙungiyar Boko Haram da na Da'ish ko ISIS da harin bazata da 'yan bindiga suka kai kan sansanin sojin najeriya da ya sanadiyar mutuwa da jikatan sojojin kasar gami da ƙarin wasu tashe hankula a kasar ta najeriya a lokutan baya da ni suno suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rundunar sojin najeriya ta sanar da cewa ta kashe mayakan boko haram 60 da kungiyar is a yammacin afirka ciki har da wani babban kwamanda a yayin hare-hare ta sama da ta ƙasa a yankin arewa maso gabashin ƙasar da ke fama da tashe-tashen hankula tun daga shekara ta 2009 rundunar sojin ta ce da sanyin safiyar juma'a ta kai hare-hare guda biyu kan sansanonin 'yan boko haram da aswa kuma ta halaka mayakan kungiyar boko haram da dama a lokacin da sojojinsu suka kai harin a sansanin da ke ƙauyen bita na jihar borno a arewa maso gabashin najeriya kusa da kan iyaka da ƙasar kamaru sanarwar ta ce harin da sojojin suka kai a bita ya yi sanadiyar kashe 'yan ta'adda aƙalla 60 wasu majiyoyin leƙen asiri guda biyu sun shaida wa kamfanin dillancin labaran afp cewa an kai hare-hare ta sama a sansanin 'yan boko haram a bita da kuma ƙauyen karito da ke kusa da kan iyaka da nijar a ranar juma'a ɗaya daga cikin majiyar ta ƙara da cewa mutane 60 ne suka mutu a harin na bita yayin da har yanzu babu cikakken bayani kan harin na karito wanda ke nuni da cewa adadin waɗanda suka mutu na iya karuwa kuma an kashe fitaccen shugaban 'yan ta'adda bugu da ƙari sojojin najeriya sun kuma kai hari a sansanin 'yan boko haram da ke garin kukawa da ke gaban tekun chadi inda suka kashe wani fitaccen shugaba da mukarrabansa a cewar wata sanarwa ta daban sanarwar ta ce sarki abu fatima kwamandan boko haram a yankin kokawa ya samu rauni a wani artabu da suka yi da sojoji an kuma kashe mataimakinsa da sauran 'yan ta'adda a rikicin abu fatima dai na cikin jerin sunayen da sojojin najeriya ke nema ruwa a jallo inda aka bayar da takucin naira miliyan 100 kwatankwacin dalar amurka 62,500 ga duk wanda ya bayar da bayanin da zai kai ga kama shi waɗannan hare-hare dai wani gagarumin ƙwarin gwiwa ne ga sojojin najeriya waɗanda suka yi asarar sojoji da dama a hannun ƙungiyoyi biyu a watannin baya-bayan nan mayakan sun kai hari sama ga sansanonin soji goma sha biyu a cikin watanni biyu yayin da baba gana umar zulum gwamnan jihar borno a watan da ya gabata ya koka da koma baya da sojoji suka samu a yakin da suke yi da 'yan ta'adda waɗanda suka mame tsibiran tafkin chadi dajin sambisa da tsaunin mandara da ke kusa da kan iyaka da ƙasar kamaru wasu 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan ƙungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi ne sun kai wani hari na bazata da sanyin safiyar litinin a sansanin sojin najeriya da ke jihar borno a arewa maso gabashin najeriya maharan sun kashe sojoji da dama wasu kuma sun bata sun kuma kwace makamai da alburusai a cewar majiyoyin tsaro da kamfanin dillancin labaran rotis ya nakalto an kai harin ne a sansanin bataliya ta musamman ta 153 da ke yankin merte 'yan bindigar sun yi wa wurin kawanya ne ta hanyar amfani da babura da kuma motocin soji dauke da muggan makamai wani sojan da ya tsallake rijiya da baya ya bayyana cewa an tilasta wa sojojin najeriya janyewa zuwa wani babban sansani na runduna ta musamman ta 24 da ke yankin dikwa makwabciyarta inda suka sake haduwa suka kaddamar da farmakin da ya ba su damar sake kwace sansanin da aka kai musu harin sojan wanda ya buƙaci a sake sunansa saboda dalilai na tsaro ya ƙara da cewa an kashe sojoji da dama a yayin harin yayin da wasu kuma aka kama su yayin janyewar har yanzu dai ma'aikatar tsaron najeriya ba ta fidda wata sanarwa a hukumance dangane da lamarin ba wani memba na civilian joint tax box cjtv da ke tallafawa sojoji kan ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai ya bayyana cewa maharan sun kwace alburusai tare da kona motocin sojojin najeriya ya yi nuni da cewa ana ci gaba da neman sojojin da suka bata wannan hari dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake fama da tashe-tashen hankula a yankin arewa maso gabashin najeriya a wannan shekara a daidai lokacin da ake fargabar sake ballowa daga ƙungiyoyi masu tsaurar ra'ayi irin su boko haram da asuwa waɗanda suke ƙara dogaro da fasahar zamani da suka haɗa da jiragen sama marasa matuƙa ciki da dasa bama-bamai a gefen hanya a gefe guda kuma sama da mutane 140 ne suka mutu a hare-haren da aka kai tsakanin makiyaya da ke dauke da makamai a tarayyar najeriya rikicin makiyayan wanda ya faru tun ranar 11 ga watan afrilu ya yi sanadin jikatan mutane da dama tare da lalata gidaje sama da hamsin a ƙauyuka da garuruwa da masu shanu da manoma ke zaune kashe-kashen da barnata matsugunai sun faru ne a daidai lokacin da gwamnan jihar filato ya bayyana wasu sabbin matakan tsaro da suka hada da hana kiwo da daddare da kuma safarar shanu a cikin motoci bayan karfe bakwai na yamma gwamnan ya ce kashe-kashen da ake ci gaba da yi ya hada da ayyukan ta'addanci da ya kamata jihar ta tunkare su da karfi domin dawo da tsaro da kwanciyar hankali ga al'umma a cikin wannan yanayi shugaban najeriya bola tinubu ya yi allah wadai da tashe-tashen hankula yana mai bayyana su a matsayin masu tsanani ya mika ta'aziyarsa ga gwamnan jihar filato inda ya buƙace shi da ya samar da ƙarfin da ya kamata domin dawo da zaman lafiya a yankin a baya-bayan nan dai rikici ya karu a tsakanin makiyaya da manoma sakamakon neman shiga da kuma kula da wuraren kiwo a jihohin arewa ta tsakiya inda aka samu sauyin yanayi ta hanyar harkar ma'adinai ba bisa ka'ida ba da kuma kwace filayen kiwo tun daga shekara ta 2019 rikici tsakanin makiyaya da kungiyoyi masu dauke da makamai ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 500 a yankin tare da tilastawa mutane miliyan 2.2 barin gidajensu najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen yammacin afirka da ke fama da hare-haren masu ɗauke da makamai musamman ƙungiyar boko haram da ke yaƙi da gwamnati da al'ummomin yankin a wani rahoto na daban kuma an habarta cewa mutane 26 ne suka mutu sakamakon tashin bam da aka tayar a tsakanin fararen hulan najeriya a kusan ƙarshen watan afrilun wannan shekara ta 2025 rahotanni sun bayyana cewa akalla mutane 26 ne suka mutu a wani kasamin fashewar bam da aka yi a yankin arewa maso gabashin najeriya lokacin da wasu bamabamai suka tarwatse a tsakanin wasu gungun fararen hula a yankin borno da ke fama da hare-haren ta'addanci lamarin dai ya faru ne a ranar litinin a lokacin da ayarin motocin fararen hula ke tafiya tsakanin garuruwan ran da gamborin gala lamarin da ya sanadin hasarar rayuka da dama kuma mun yankin sun ce an kai hari ne kimanin kilomita 200 daga maiduguri babban birnin jihar borno wannan yankin dai na ɗaya daga cikin yankunan da ake fama da rikicin da ke faruwa a tsakanin gwamnatin najeriya da ƙungiyar boko haram wanda ke yawan amfani da bama-bamai wajen kai hare-hare a cewar shaidun gani da ido motar da aka kai harin na dauke da gungun fararen hula da suka hada da mata da kananan yara a lokacin da fashewar ta afku inda nan take suka mutu hukumomin yankin sun tabbatar da cewa fashewar ta kuma jikata wasu da dama da suka tsira da rayukansu waɗanda aka kai su asibiti domin yi musu magani wannan harin dai ya zo ne a wani muhimmin lokaci yayin da ake ci gaba da gwabza faɗa tsakanin dakarun sojin najeriya da ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai a yankuna da dama na arewa maso gabashin ƙasar majiyoyin yankin sun tabbatar da cewa ana ci gaba da gudanar da bincike domin gano musabbabin faruwar lamarin duk da cewa hukumomin ba su bayyana sunayen waɗanda ake zargi ba kawo yanzu dai babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin fashewar bom ɗin amma galibi ana zargin kungiyar boko haram ne ko kuma kungiyoyin da ke kawance da su waɗanda sukan kai hare-hare kan fararen hula da sojoji ƙungiyoyin agaji da na majalisar ɗinkin duniya sun damu matuka dangane da karuwar tashen hankula a yankin arewa maso gabashin najeriya kuma sun ce wannan tashin bam wani abun tunawa ne mai raɗaɗi cewa fararen hula na ci gaba da biyan farashin wannan rikici idan dai ba a manta ba najeriya na cikin mawuyacin hali inda miliyoyin mutane suka rasa muhallinsu sakamakon tashe-tashen hankula gwamnatin najeriya na ci gaba da karfafa matakan tsaro a waɗannan yankuna amma har yanzu akwai gagarumin kalubale wajen kawar da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a wani rahoto da gidan talabijin na aljazira ya watsa a ranar 26 ga watan maris na wannan shekara ya bayyana cewa an samu mace-mace da jikata a wani hari da aka kai kan wasu ofisoshin sojoji biyu a najeriya akalla sojoji goma sha biyar ne aka kashe a wani hari guda ɗaya da wasu da ake zargin mayakan islama ne suka kai kan wasu sansanonin soji biyu a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya da sanyin safiyar talata ne wasu 'yan bindiga suka kai hari a wani sansanin soji da ke yankin wajerko a jihar borno inda suka kona kayan sojoji tare da kwace makamai da dama kamfanin dillancin labaran Reuters ya watsa rahoton cewa harin bazata ya yi sanadiyar mutuwar sojoji hudu ciki har da kwamandan a yankin tare da jikata wasu da dama.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 fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin jihal musulunci na iran ayatullah said ali hamna'i allah ya kara masa yarda kuma a shirinmu da ya gabata mun fara gabatar da tambayoyi ne kan hukunce-hukuncen alkibla sai lokaci ya mana halinsa don haka a yau za mu ci gaba sai ku gyara zama don jin abin da shirin ya kunsa. tambaya shin sallah ta inganta a kowace kusurwa a lokacin tsananin yaƙi da ba zai yiwu a tsaya tantance a ƙibla ba amsa idan mutum bai samu zaton wata kusurwa a matsayin alƙibla ba kuma akwai yalwan lokacin sallah to itiyaɗi wajibi ya yi sallah a kusurwoyi hudu amma idan babu isasshen lokaci sai ya yi sallah a kusurwoyin da yake zaton nan ne alƙibla gwargwadon lokacinsa tambaya da a ce an san wurin da ake fuskantar ka'aba mai tsarki a wani gefen duniya ta yadda idan wani layi na tsaye ya bi ta tsakiyar ɗakin ka'aba ya haɗu da gefunan na duniya ya ratsa ta kan tsakiyar duniya sai ya fito ta wani ɓangare ta yaya mutum zai fuskanci alƙibla a can amsa ma'auni na wajabcin fuskantar alƙibla shine fuskantar ɗaki mai alfarma daga kan doron ƙasa ta yadda mutum zai fuskanci ka'aba a kan tsarin ƙasa na doron duniya da ke maka a bar girmamawa don haka yana kansa idan mutum ya tsaya a wani wuri a kan wani doron ƙasa kuma ya kasance layukan da suka tashi daga inda yake ka ratsa ta saman doron ƙasa zuwa ɗakin ƙaba sun yi daidai da tazararsu to mutum yana da zaɓin fuskantar alƙibla daga duk inda ya ga dama amma idan ya kasance nisa daga wasu wasu bangarori ya ragu ko ya fi guntu da adadin da zai saba da shi duk da gaskatar fuskanta a bisa al'ada wajibi ne a kansa ya zaɓi bangaren da ya fi gajarta tambaya idan mutum ya kasance a cikin wani yanayi da gaba ɗaya ya jahilci alƙibla kuma ba shi da wani zaton wani wuri a matsayin alƙibla menene wajabcin da ya hau kansa kuma a wace kusurwa zai yi sallah amsa a cikin wannan tambayar wajibi ne a bisa itiyadi a yi sallah a kusuroyi hudu idan kuma babu isasshen lokaci na yin sallah hudu sai ya yi sallah gwargwadon lokacin da zai ishe shi yin sallah a wannan lokaci tambaya ta yaya za a tantance kusurwar alƙibla kuma yaya sallah za ta kasance a ƙarshen dungun ƙarshen duniya ta arewa da kuma ta kudu amsa tantance alƙiblar dungunan ƙarshen duniya biyu shine tantance mafi guntuwar layi akan doron ƙasa tun daga wurin sallah zuwa wuce saman ƙasa zuwa ɗakin ka'aba sannan ya fuskanci wannan layin bayan tantance shi yanzu kuma za mu fara bayani ne kan hukunce-hukuncen wurin mai sallah kamar haka tambaya wuraren da gwamnati a zalima ta kwace da ƙarfi shin ya halatta a zauna kuma a yi sallah a wurin ko kuma wucewa ta wurin amsa abin tsammani shine sanin wurin na kwace ne yana ɗauke da hukunce-hukunce da kuma tsarin ƙasar da aka kwace tambaya menene hukuncin yin sallah a ƙasar da ta kasance wakafi yayin da tuni gwamnati ta fara amfani da ita kuma ta gina makaranta a kai amsa idan mutum ya yi tsammani kuma tsammanin da yake da tabbacin yin amfani da wurin yana da hujjar shari'a to babu matsala wajen yin sallah a cikinsa tambaya idan mutum ya yi sallah na tsawon lokaci kan daddumar sallah ko sallah da tufan da aka ɗinka da kuɗin da humusi ya hau kansa menene hukuncin wannan salloli amsa sallolin da ya yi su da suka gabata sun kasance masu inganci tambaya shin da gaske ne mazaje su tsaya a gaban mata yayin sallah amsa babu laifi mace ta tsaya a layin da namiji yake ko ta tsaya a gabansa idan ya kasance a tsakaninsu akwai tazara gwargwadon takun hannu a bisa itiyadi. tambaya menene hukuncin sanya hoton imamu Khomeini Allah ya yarda da shi da kuma hotunan shahidan juyin juya halin musulunci a masallatai ganin cewa mai girma imamu Khomeini Allah ya kara masa yarda ya kasance ya bayyana cewa bukatar rashin yarda da sanya hotuna a masallatai kamar yadda akwai maganar da ke yaduwa kan makaruhi ne yin hakan amsa babu matsala akan haka amma idan ya kasance a cikin falo ne kuma yana da kyau a rufe shi da wani abu a yayin sallah tambaya wani mutum yana zaune a gidan gwamnati sai ya faɗaka tsawon zamansa a wannan gidan an ba da umarnin wajibcin tashinsa menene hukuncin sallarsa da azuminsa bayan wa'adin da aka yanke na tashinsa amsa idan jami'an da abin ya shafa ba su ba shi izinin yin amfani da gidan ba bayan wa'adin aikin da aka tsara to yin amfani da wannan gida ana ɗaukarsa a matsayin gasabi wato yin amfani da abin ƙwace tambaya shin ana ƙin yin sallah akan dadduma mai zane ko akan ƙasa mai rubutu amsa babu laifi yin sallah a kansu amma idan sun kasance hanyar da za ta samar da hujja ga waɗanda suke zargin 'yan shi'a to wajibi ne a nisanci yinsu don yin sallah a kansu idan kuma zai wajabta janye hankali da kautar da zuciya daga kan sallah to sallah a kansu makaruhi ne tambaya idan wurin da mutum ke sallah ba mai tsarki ba ne amma wurin sujada ya kasance mai tsarki shin sallarsa ta inganta hamsa idan najasa a wurin bai kai ta yadda za ta iya yaduwa zuwa tufafi ko jiki ba kuma wurin sujada yana da tsarki babu matsala yin sallah a wannan wuri tambaya ainihin ginin sashin da muke aiki a cikinsa ya kasance makabarta a baya an ƙaurace masa tsawon shekaru arba'in da suka gabata kuma a kansa kafin shekaru talatin an gina wannan gini a halin yanzu an gina dukkanin filayen da ke kewaye da sashinsa ba a bar wata alama ta makabarta ba dangane da abubuwan da aka ambata a sama Muna fatan za ku fayyace hukuncin sallah da ma'aikatan ke yi a wannan sashi, shin yana da inganci ta fuskar shari'a ko a'a. Amsa, babu wata matsala a cikin amfani da gudanar da sallah a wannan fanni sai dai idan ta hanyar shari'a an tabbatar da cewa filin da aka yi gini da aka ambata an ba da shi ne a matsayin wakafi na binne mamata sai aka karbe shi aka tada wannan gini a cikinsa ba ta hanyar da shari'a ta shimfiɗa ba tambaya matasa muminai sun yanke shawarar don haɓaka kyawawan halaye domin yin sallah a wuraren shakatawa na kwana ɗaya ko biyu a mako sai dai wasu jigajigai na dattijai sun nuna damuwarsu kan wannan batu cewa babu tabbas kan mallakin filin shakatawar menene hukuncin yin sallah a cikinsa amsa babu matsala wajen yin sallah a wuraren shakatawa da ake da su a yanzu da sauransu kuma ba za a kula da batun cewa akwai yiwuwar wurin kwace ba ne ta wurin gasabi ne ba tambaya ɗaya daga cikin makarantun tsakiya a wannan birni filin mallakin wani mutum ne bisa taswirar birnin an ayyana cewa ya kamata a mayar da wannan fili zuwa wurin shakatawa bayan haka saboda buƙatar gaggawa tare da amincewar hukumomin da abin ya shafa an yanke shawarar mayar da ita makaranta da yake mai wannan fili bai gamsu da mallakar da filin ga gwamnati ba kuma ya nuna rashin amincewarsa da yadda ake gudanar da sallah da sauran ayyukan addini a ciki kan haka muna fatan za ku bayyana mana fatawarku mai daraja kan wannan matsala dangane da tsayar da sallah a wannan wuri amsa idan ya kasance mallakar filin ta hanyar shari'a ce da ya dogara da dokoki da ya fito daga majalisar shawarar musulunci kuma ya samu amincewa daga majalisar kiyaye doka to babu matsala yin sallah da sauran harkoki a cikinsa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa ku huta lafiya.